gumurzun wanda ya auku a ranar lahadi tsakanin kungiyoyin 'yan bindigar masu gaba da juna ya kai ga halakar dogo bali wanda tawagarsa ce ta fara kaiwa kacin lahari rahotanni sun ce rikicin ya kazance har ya kai ga wani bangare na makama da tawagarsa sun nufi dazukan hayan alhaji da mun haye da ke karamar hukumar mulki ta tsafi domin daukar fansar dogo bal da aka kashe inda suka hadu da ɗaruruwan mayakan ado aleru da suka yi masa kwanton ɓauna a sansanin yan ware da ke tsafi inda aka kashe da dama daga cikinsu mai magana da yawon kwatar tsaron sojin najeriya janar tukur gusau ya tabbatar wa BBC da wannan labari. Gaskiya ne muna nan kuma muna ci gaba da binciken amma dai wannan rahoton da kuka gani haka ne cewa an samu fada tsakanin su 'yan ta'adda tsakanin su kuma an rasa mutane da yawa cikin su wanda wannan abu ne wanda mun yi farin ciki da shi kuma abu ne wanda insha Allah zai ci gaba duk abin da ake yi ba na gaskiya ba insha Allah ba zai daure ba wannan mutanen mun tarwatsa su kuma za mu ci gaba da bin su manya-manyan nan nasu insha Allah sai mun same su sai mun kai karshen su daga cikin fitattun shugabannin yan bindigar da mayakan alir da suka kashe baya ga jikkata gomman su har da waɗanda ake wa lakabi da dan makaranta da malam gainaga da malam tukur da malam jaddi Nuhu Dan Sadau mai sharhi ne akan lamarin tsaro da kare haƙƙin bil'adam a jihar Zamfara ya mai cikakken bayani akan lamarin. To alhamdulillahi wannan wata gagarumar nasara ce aka samu a cikin jihar Zamfara musamman a karamar hukumar tsafe da gabacin Zamfara. Domin Ada Aliru yana kwantrolin ɗin yankin karamar hukumar tsafe gaba ɗaya inda yake da ƙarfi musamman yankin yan kuzo inda can ne asalin mahaifar shi take da kuma 'yan wari da hayar alhaji. suka kashe junansu wanda abun ya yi muni duk wanda zai gaya maka ga adadin wayanda aka kashe to labari ne zai baka idan dai ba an je an tantance gawakin nan ba da jami'an tsaro da mahukunta wayanda za su shiga wurin nan har yanzu a ƙauyakun da ke yankunan nan wasu wurare suna ganin gita wasu da wasu gawaki wasu masu raunuka in sun mutu kuma su yi waci da gawakin su wuce da karahunan su makaman su kenan da kuma tambaye shi ko mai rikicin da aka samu tsakanin yan bindigar ke nufi a sha'anin yaƙi da ayyukan ta'addanci a Najeriya a mu dama yanzu wannan nasarar da ake samu shine kashi saba'in bisa ɗari na yaƙi da 'yan biniga da ake yi. Mataki uku ne na ɗaya Allah ya ba su rashin fahimta su yi faɗa da junansu su kashi juna. Na biyu su shirya zuwa kai harin ta'addanci a samu rahoto na asiri a sanar da hukumomin tsaro ko kuma al'ummar da za su kai hari a kwanta musu a kashe su na uku shine mu samu labari sahihi inda suke taruwa da inda za su je mu kira jami'an tsaro mu sanar da su a kai musu hari a za su sannan kuma duk inda aka aje jami'an tsaro ya wata shida a kwashe su daga wannan yanki da wannan jihohin a kai su jihohi a dawo da mun sababbi bayanan da bbc ta samu na cewa bayan aukuwar gumurzon sauran shugabannin yan bindiga bindigar da suka hada da yellow jambros daga yankin dan sadau da damina na gala da kawaji sun shiga garuruwan tsafe domin neman ado aleru wannan dai ba shine karo na farko da ake samun yan bindiga na kashe junan su ba domin ko a watan disamban shekarar 2020 wani rikici da ya barke tsakanin yan bindigan a jihar kaduna ya sanadiyar mutuwar shugaban mayakan dasur kacalla haka ma a shekarar 2018 an samu rikici tsakanin bangarorin dogo gede da buharin daji abinda ya kai ga mutuwar buharin dajin har ma da karin wasu yaransa zubairu ahmad kasirawa BBC Hausa a Abuja, Najeriya.